أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد آه يوم litinin kenan yau sha uku ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta 1431 wannan rana ta yi daidai da 23 ga watan 8 na shekara ta 2010 ta miladiya za mu tashi wani sabon darasi namu na tafsir da muke a wannan wata mai albarka watan ramadan allah ya kuma bamu albarkacin alkur'ani za mu fara da amsa tambayoyi ah, a wannan ya ce a da allah menene hukuncin wanda ana sallah sai ruwa ya sauko ya katse sallarsa ba tare da ya yi sallama ba shin allah zai kama shi da laifin katse sallar kuma sallarsa ta ɓaci kenan ko kuma zai ci gaba da ita idan ya samu mafuka a wanda ya yanke sallah a saboda ruwa ya sauko wannan halin larura ne sai dai yadda ya yanke sallar da ya ce ya yanke sallar ba tare da ya yi sallama ba kawai ya fita to ya ɓata sallarsa domin wannan aikin da ya yi ɓata sallah ne tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna fi salati la shughla a cikin sallah akwai abin da yake shagaltar da mutum gabarin komai in ba sallar ba saboda haka in ya shagaltar da wani aiki wanda yake ba na jinsin sallah ba ko bai yi sallama ba sallarsa ta riga ta ɓaci saboda haka sai ya sake wata sabuwar sallar amma dangane da laifi ba shi da laifi tunda wannan abu ne wanda yake aka tilasta shi saboda larurar ruwan sama tunda ruwan sama din zai iya cutarsa kuma zai iya sanya masa rashin lafiya kuma zai sanya shi ya sallah ba tare da sakina ba ba tare da nutsuwa ba don haka nema a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam idan aka yi ruwa idan masu kiran sallah sun yi kiran sallah akan umarce su da idan sun yi kiran sallar sun ce ashadu anna muhammadin rasulullah sai su ce sallu fi rihalikum kowa ya sallah a gida haka aka kasance ana umartar su a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya nuna kan cewa shi yin ruwa wato uzuri ne da yake hana a zo yin sallah saboda haka min babu aula idan ya zamanto ana yin ruwan ya zamanto ba za ka iya jurewa ba ko kuma yana da yawan da zai hana maka wato nutsuwa a cikin sallah da fuskantar sallar da kake yi ka yanke sallar ka je ka samu mafaka idan ka samu mafaka din ba wai za ka yi ɗori ne a kai ba tunda wannan aiki ne mai yawa ka fita da ka kauce maƙibla sannan watakila wajen ma mai nisa ne don haka sai ka sake sallar ka amma idan ba ba waje ne wanda yake mai nisa ba wanda yake za ka yi a ba za ka yi aiki mai yawa ba domin ka kai gare shi kamar yadda akan yi na mutum ya taki uku biyu uku domin ya cike sahu kai yan tattaki kaɗan ka je ka samu mafaka to wannan sai kai bina'i kan sallar taka ba sai ka sake wata sabuwar sallah ba kiyasan akan wanda ya yi taki biyu uku ya shiga cikin sahu na'am eh a matsayin hayya ala ba za a ce hayya ala sala hayya ala fala ba sai a ce sallu fi rihalikum ku yi sallah a gida to amma kamar yadda aka ce ana umartar almu'azzinu saboda haka sai idan umarnin ne ya zo daga daga shugaba ko daga limamin na wannan yace a maimakon aladan za ka kiran sallah maimakon a kira mutane kawai ka ce wa mutane sallu fi rihalikum mu kuma wanda suke cikin masallaci sai a yi sallah da su wanda ku suke gida ba za su iya fitowa ba an riga an ce musu sallu fi rihalikum sai su yi sallar su a gida tambaya ta biyu wannan ya ce shi matashi ne dan shekara da 21 ya kasance yana da matukar sha'awar ya mace domin ko da magana yake yi ko waya da wacce ba muharramarsa ba sai maziyi ya fito masa ya ce yana son a bashi shawara akan yadda zai yi tun daga shi kuma ba shi da halin yin aure a wannan aiti na annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da shawara akan wannan ya ce ya ma'asharar shabab man istata'a minkum Falyata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj faman lam yastati' fa alayhi bis sawm fa innahu lahu wija' ya ku taron samari duk wanda yake da ikon yin aure daga cikinku yake da ikon rike mace yake da ikon kula da ita yake da ikon ciyar da ita da ɗaukan nauyin aure falyata zawaje aure domin shi aure a ghaddulil basar shine yafi sanyawa a rintse gani kuma wa ahsanu lil farj shine yafi sanya a tsare farji daga aikata alfasha faman lam yastati faman lam yajid wanda ku bai samu alba'a din ba ikon kula da mace ikon ɗaukan wato ɗawainiyar aure fa alaihi bisawm to ya lizimci azumi shi azumi zai zamanto masa garkuwa saboda haka wani ce wasiyar annabi sallallahu alaihi wasallam ga wanda yake cikin irin wannan hali ka lizimci azumi ka lizimci azumi har Allah madaukakin sarki ya baka iko ko bayan ka lizimci azumi ka nisanci abin da yake motsa sha'awa ina kai ina magana da mace ta waya wadda ba muharramar ka ba saboda haka kai kake janyo ma kanka irin wannan wannan maganar da kake zuwa kana yin hira yana daga cikin kusantar zina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya rubuta dan adam ya rubuta ma dan adam rabansa na zina zai same shi la mahala ya ce idanu suna zina sune shine kallo kunne yana zina shine sauraro baki yana magana baki yana zina shine sumba sannan hannu yana zina shine shine tabawa kafa tana zina shine tafiya dukkanin wannan alfarj farji shine zai gaskata wannan ko ya karyata wato waɗannan muqaddimat din an hana su tunda Allah ta'ala cewa wala taqrabu zina kada ku kusanci zina bai ce ba cewa kada ku yi zina ba kusantar zina shine mubasharan asbabin da za su kai ya zuwa gare shi saboda haka irin wannan hirar tana daga cikin kusantar zina tun daga shi shi kansa musamman wanda ya san yana da irin wannan zai zama to kan cewa yana da shahawa mufrita wadda yake ta wuce iyaka wadda har za ta kai masa irin wannan don haka ya nisanci asbab din ya nisanci wannan saboda ita yadda Allah ya sifanta ta wasa a sabila hanya ce mummuna hanya ce mummuna da kada mutum ya kuskura ya zamanto ya kusance ta saboda haka wanda ya musamman shi wannan bawan Allah da ya san irin wannan shine ya tsawai ya a wato ya tsare kansa sannan yawaita addu'a da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya ma wani saurayi da ya zo ya kawo kukan wato shi ma irin wannan sha'awa mufrita annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ya masa addu'a ya ce masa Allahumma tahhir qalba wa Allahumma ighfir dhanba wa tahhir qalba wa wa ahsin farja ya ce wato Allah ka gafar ka yafe masa zunubansa ka tsarkake zuciyarsa ka kuma katangange ka tsare wato farjinsa ka tsare shi wato daga fadawa alfasha to shi ma ya rinka wannan addu'ar Allahumma ighfir dhanbi wa tahhir qalbi wa ahsin farji wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar a cikin hali irin wannan sannan wannan ya ce yana neman taimakon addu'a da Allah ya mai da shi gidan Allah ya mai da Allah ya mai da auto yar uwa ce Allah ya mai da ita gidan mijinta uban 'ya'yanta sun rabiyo kimanin shekara goma sha bakwai amma ta kasa yin wani auren ta ce na kasa yin wani auren in zauna kowa na aura sai in ji bana son shi saboda ina son wancan mijin nawa kuma shi ma yana son mu koma to amma abin ya ni kuma ina son in koma don ina son shi fiye da kowane ɗa namiji a rayuwata kuma ga shi ina da 'ya'ya da shi don allah don san da kake da kake ma Allah ku taimaka min da yawan yi min addu'a a guraren karatu da masallatai akan Allah ya daidaita mu kuma Allah ya sa hakan ya zama mafi alkhairi a gare mu ni da shi da kuma sauran ahalin gidan don allah a taimaka min ina cikin matsananciyar damuwa to allah maɗaukakin sarki ya yaye miki wannan damuwa taki kuma allah ya daidaita tsakaninku allah ya haɗa zukatanku allah ya haɗa ku ya dawo da ku a cikin rayuwar aure ya daidaita tsakaninku musallallahu ala muhammadin wa ala ali muhammad sai kuma wannan da yake cewa yaya ake istibra'i al-istibra shine kubuta daga wato najasa abinda ake nufi da kubuta daga najasa shine wato kada mai zamanto kan cewar a ka baka tsarkake kanka daga bawali ba ma'ana baka gama yin bawali ba kai gaggawa ka tashi a asalin wannan shine hadithin abdullahi dan abbas annabi sallallahu alaihi wasallam ya wuce da waɗansu kaburbura guda biyu sai ya ce innahuma la yu'adhaban ane musa azaba wa ma yu'adhabani fi kabir ba ane musa azaba ne akan wani abu babba ba wanda rashin yin wanda yin sa yake da wahala amma ahaduhuma fa kana la yastatiru min al-bawl min al-bawl a wata riwayar la yastanzihu min al-bawl a wata riwayar la yastabri'u min al-bawl duk ma'ana shine istibra'i din ɗayan su baya tsarkake kansa daga bawali baya sitirce kansa daga bawali baya kubutar da kansa daga bawali to yin wannan shine mutum ya zamanto kan cewar yayin da ya bawali kada ya saurin tashi har sai ya tabbatar ya gama ɗiga amma abin da waɗansu malaman fiƙiyu suke faɗa na cewa mutum ya rinka tatse ga namiji kenan wato ya rinka tatse farjinsa kamar yadda ake tatsan nono ya fara tun daga asalin har da sifar yadda zai yi ya kama shi da wannan da ɗan yatsa a asabbaba da al-ibham yana tatse shi wannan sun waɗansu malamai sun yi inkarin sa cewa na farko dai ba shi da asali a cikin shari'a kuma wannan yana cutar mutum yana sanya shi ne yakan sawo sa mutum ya samu salasul bau domin yana raunana ita a wato tsokan naman da ke jikin wannan gabar ya zamanto ba za a hankali in mutum ya saba yana yawan yi sai ya zamanto ba shi da ikon rike bawalin nasa babu dalili akan yin wannan istibra'i din ba a ambace shi a cikin sifar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake tsarki ba bayan kuma sahabbai hatta yahudawa suna sun kasance suna gaya musu allamakum nabiyukum kulla shay'in hatta al-khira'a annabinku ya koya muku komai har da inda za ku tsuguna ku yi bawali ko bayan gida to kuma ba a ce ya koya yadda ake istibra'i ba kaga wannan shaida ne akan cewa ba shi da asali a cikin addini shi yasa malamai suka yi inkarin waɗanda suke cewa sai an yi wannan istibra'i da haka kada ka tayar da hankalinka akan yin wannan abin da ake nufi na istibra'i ka tabbatar ka kubuta daga bawali idan ka tsuguna sai ka gama ga baki ɗaya sannan kai tsarki idan kuma ma har shakka za ta zo maka annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya ma wanda shakka take zuwa masa cewa idan yayi fitsa idan yayi bawali ya yayyafa ruwa a cikin kamfansa wato a cikin tufafinsa da suke kusantar farjinsa domin idan ya ji wani danshi kada ya wasuwasi ya ce a watakila danshin bawali ne sai ce a danshin ruwan da na sa ne kaga dan me dan ka yanke ma shaidan kofar da zai zo ya sanya maka waswasi saboda shi waswasi ba a son ka bude ma kanka kofar yinsa cutar zuci ne rashin lafiyar zuciya ne saboda haka abin da ake nufi na istibra'i kenan idan mace tana eh, eh. aha ahsan barakallahu fi wata ita ce ma yake nufi ko to ai istibra'in biyu ne akwai istibra'in tsarki akwai istibra'in aure eh. ko ba ku san akwai istibra'i na tsarki ba don da ya karanta fiqhu ya san akwai wannan ya ya san akwai istibra'in tsarki shine wannan wanda na ambata to ɗaya istibra'i shine istibra'in aure barakallahu fi a cikin babin aure akwai istibra'i na aure hmm. amin istidraki na karbi istidrakin wannan istidraki akan istibra'i istibra'i na aure shine neman kubutar mahaifa hukuncinsa shine wato duk asalin istibra'i ya zo ne a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam game da mata kuyangu da ake kama su wajen yaƙi kuma suna da aure mace idan aka kama ta wajen yaƙi an kasance an mai da su bayi ana raba ma mayaka kowa ya ɗauki kuyanga to sun kasance sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ana umartar su da kada su tara da waɗannan bayi nasu da suka zamanto sun mallake su da mallakar da Allah ya ba su ma malakat imanin ne hannunsu sun mallake su aka ce to kada su sadu da su har sai sun sanya su sai sun inda suna da aure sai sun yi musu sai sun istibra'i da jinin haila guda ɗaya wato kada su sadu da su har sai sun tabbatar cewa sun yi tsarki ai sun yi haila sun yi tsarki ya zamanto wannan dalili ne akan cewa mahaifarsu kubutatta ce ba su da ciki shi ma'anar istibra'i ai talabul bara'a al-istif'al dukkan al-istibra shine talabul bara'a ai tsabu bara'atir rahim neman tsarkin mahaifa daga kasancewar akwai ciki wanda ba na mai cikin ba ya zamanto ya sadu da matar to akan haka duk wadda ake ganin kan cewar akwai wannan alamar tambayar dangame da ita to sai a ce ta istibra'i idda ita ce wadda take aurenta ya mutu ita sai aka sa mata sai ta yi haila uku sai ta yi jini uku saboda banda haƙƙin za a iya tabbatar da kubutar mahaifa da jini ɗaya amma saboda haƙƙin miji don a ba shi damar kan cewa ko zai yi kome ya yi kome da kuma ma in ma ba ma ba zai yi kome ba saki ne wanda yake an riga an rabu saboda a kiyaye wannan haƙƙin nasa aka ce ta zauna har ta yi jini uku ba kawai daga ta yi jini ɗaya shikenan ta je ta sake wani auren ba saboda kula da kan cewa ta fito daga cikin ismar wani ne wanda ya kula da ita ya rike ta a zaman aure na halal na sunna sunnar Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai aka ce jini uku amma wanda take ba a aure ba tabbatar da kubutar mahaifarta da jini ɗaya ne saboda haka akan wannan wadda take sananna wajen fasikanci sanannan mace wajen fasikanci eh, kilaki eh, ba za ta yi aure ba sai ta yi istibra'i da jini ɗaya haka zalika almautu'atu bi shubha wadda aka sadu da ita bisa shubha saduwa bisa shubha shine mutum ne ya zo ya ɗauki wata mace matarsa ce alhali ba matarsa ba ce ya zo ya sadu da ita sai ya bayyana kan cewa ashe ba matarsa ba ce to sai ta yi istibra'i ko wadda aka kama ta aka yi mata fyaɗe wal iyadu billah ita ma sai a yi mata istibra'i haka zalika a wannan kuma na asalin shine na wadda take ya zamanto cewar wato an kama a kuyanga idan mutum ya sai kuyanga ko ya mallaki kuyanga alhali kuma da tana da miji to ita ma wannan sai an masta istibra'i da jini daya wannan shine ma'anar istibra'i shi kenan abin da yake nema ko jazakallahu khairan malam sa'id أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا Allah ta'ala ya ce inna anzalna ilaikal kitaba bil haq lallai mu hakika mun saukar da littafi ya zuwa gare ka ya rasulullah bil haqqi da gaskiya wato an tsare shi daga cewa shaidanu ne za su saukar da shi saukar da ake ma annabi sallallahu alaihi wasallam da gaskiya yake daga wajen Allah yake ba yadda shaidan zai zo ya kutsa wata kalma a ciki ko kuma ya yi kama ya rikita ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wal iyadu billah wani shaidanin ya zo ya dauki kamar jibrilu ya zo ya ce shi zai gaya masa a ce kuma qur'anin ne wani ya zo yake gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam alhali ba qur'anin bane wannan ba zai yiwu ba Allah da gaske saukar da alqur'ani tsararre da gaskiya daga Allah san eh, kuma ya kunshi gaskiya abinda ke cikinsa gaskiya ne ba wani babu wata ƙarya a cikinsa saboda haka bil haqqi nan wannan muta'alliq ɗin ya bada fa'idan abu guda biyu cewa saukar tasa bil haƙ sannan kuma abin da ke cikinsa sa kamar yadda Allah ta'ala ya ce wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla kalmar ubangijinka kalmomin ubangijinka sun cika a gaskiya da adalci sun cika wajen gaskiya babu ƙarya a cikinsu sun cika wajen adalci babu zalunci a cikin hukunce-hukuncen labarin da ke cikin alkur'ani gaskiya ne ɗari bisa ɗari hukunce-hukuncen da ke cikin alkur'ani adalci ne tsagoransa da babu kowane babu zalunci komai kankantarsa ko da kwayar zarra sannan Allah ta'ala ya ce kuma bainan nasi bima araka domin kai hukunci tsakanin mutane da abin da Allah ya nuna maka da abin da Allah ya sanar da kai wato kai hukunci da alkur'ani da abin da ya nuna maka da yake saukan maka a cikin alkur'ani wato nassin da ke cikin alkur'ani wanda ya nuna maka na wannan gaskiyar da adalcin da shi zaka yi hukunci tsakanin mutane wala takun lil na khasima kuma kada ka kasance mai yin jayayya ta bayar da kariya ga masu ha'intar kawukansu ga maha'inta ai duk wanda ya zamanto kan cewar yana da'awar abin da ba nasa ba ko yana inkarin haƙƙin da ya tabbata a kansa yana inkari cewa wannan haƙƙin bai tabbata a kansa ba to kai kada ka zamanto mai ba da kariya a gare shi har ya zamanto kana yi masa ka zamanto mai yin jayayya a kansa alhasim ay almukhasim mai yin husuma da hujjatayya wajen bayar da kariya wannan ayar ta nuna kan cewar bai halatta mutum ka tashi ka kace ka ba da kariya kai jayayya ga wani ba in ba ka tabbatar da gaskiyarsa ba in ba ka tabbatar da gaskiyarsa ba sai ka tabbatar da gaskiyarsa tukuna akwai bambanci kan kada kai jayayya ga wanda yake mai ha'intar kansa da kuma kada kai jayayya sai ga wanda ka tabbatar da gaskiyarsa domin idan kana shakka akan gaskiyarsa za ka yi jayayya kariya a kansa ba za ka yi ba sai ka tabbatar da gaskiyarsa tukuna ma'ana domin mutanen mutane uku ne wanda ka tabbatar da cewa shi azzalimi ne maha'inci ne wanda kake shakka da wanda ka tabbatar cewa mai gaskiya ne to a cikin waɗannan na biyun farko ba za ka yi musu muhasama ba kada ka ba da kariya a gare su sai wanda ka tabbatar da gaskiyarsa shine kaɗai za ka yi muhasama a kansa don wancan wanda yake azzalimi al'amarinsa a bayyane yake in kai haka kana taimaka ma laifi ne wanda ko kake shakka a kansa idan wanda kake shakka a kansa Allah ta'ala ya ce wala taqfu ma laysa laka bihi ilm abinda baka da ilimi kada ka tsaya a kansa domin ta yiwu ya to kan cewa shi makaryaci ne ya to ka zo kana ba da kariya ga karya ko kuma shi mai gaskiya ne to in kana ba da gaskiya in ba kana ba da kariya ga gaskiya wannan babu iskali dama wannan ayar alhakata da abin da ya gabata shine Allah ta'ala ya ce wa khudhu hidrakum ko wato ku zamanto cikin shiri wannan kasancewa ku cikin shiri wato ku zamanto cikin shiri kada makiyan gaskiya ta waje su zo su rusa gaskiya ta hanyar rauninku da rashin da rashin tsaro da rashin shirinku da ɗamararku a zo a rusa gaskiya ta waje to nan kuma sai ya umarnin yadda kada ku ba da dama a rusa gaskiya ta cikin gida ta ya za a rusa gaskiya ta cikin gida idan ya zama to kan cewa wanda aka ɗora ma nauyin hukunci bai yi hukunci da gaskiya ba ko kuma ya zama to ya zo yana an yi amfani da shi wajen ya ba da kariya ga waɗanda suke maɓarnata masu ha'intar kansu nan fitabin ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ne duk wanda kuma yake hukunci yake wannan matsayi na hukuncin shi ake nufi da kan cewa lallai ya tsaya akan hukunci da abin da ke cikin littafin Allah kuma kada ya zamanto mai ba da kariya ga waɗanda suke masu wato ha'intar kawo kansu sannan Allah ta'ala ya ce wastaghfirillah ka nemi gafara Allah ka nemi gafara Allah ya rasulallah. inna Allah kana ghafuran eh, eh, wastaghfirillah inna Allah kana ghafuran rahima lalle Allah mai yawan gafara ne mai tsananin jin kai ne ga bayinsa an ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi istighfari waɗansu malamai suka ce a wannan istighfarin da aka ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam yayi na waɗanda yayi ma waɗanda suke zuwa suna neman su bada su yi jayayyar su yi hujjatayyar kariya ga masu cutar kawukansu ga azalumai maha'inta to manzan Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce ya nema musu gafara Allah saboda bayani da zai zo a cikin na wannan na sababin nuzul na waɗannan ayoyi akan ayar da za ta zo za mu bayanin kissa da take da alaƙa da wannan kamar yadda malaman tafsiri suka ruwaito don mu gane ainihin wato a yadda ayoyin don mu samu cikakkiyar fahimta na ma'anar ayoyi na'am تجادل عن الذين أنفسهم إن إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعلم يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا الله يقول ولا kada kai jayayya domin ba da kariya ga waɗanda suke ha'intar kawukansu inna Allah la yuhibbu man kana khawanan athima lalle Allah baya son wanda ya kasance mai yawan ha'inci sannan kuma mai yawan laifi stafuna minan nas suna ɓuya daga mutane Wala wala stafuna min Allah amma ba sa ɓuya ga Allah wa huwa ma'ahum idh yubayyituna ma la yarda min kuma Allah yana tare da su yayin da suke bin dare suke kulla abinda ba abin yarda bane a wajen Allah na daga zance wa kana Allahu bima ya'maluna muhita kuma Allah makewayi ne ga abin da suke aikatawa ha antum ha'ula'i ga kuku ku ne waɗannan jadaltum anhum fil hayatin duniya kun yi jayayyar bayar da kariya a gare su a rayuwar duniya faman yujadilullaha anhum yawmal qiyama wane ne zai zo ya yi jayayya domin ba da kariya a gare su a wajen Allah ranar alkiyama amman kunu alaihim wakila wane ne zai zamanto wakili a gare su Allah ta'ala ya an saukar da waɗannan ayoyi domin wata kissa da ta faru a madina malaman tafsiri sun ruwaito ta ta fuskoki daban-daban gundarin kissar shine kan cewar waɗansu sun yi laifi sun gano sun yi laifin an gano su ne suka yi laifin saboda su musulmi ne sai suka jefa laifin ga wani daban kuma suka samu suka kulle-kulle kan a wato liƙa wannan laifin ga wanda yake bari'i ba shine ya wannan laifin ba kuma a je a gaya wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma a ɗora shi akan wannan to shi yasa sai Allah ya so mu buɗewa da batun sha'anin hukunci Allah maɗaukakin sarki ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hukunci da abin da Allah ya nuna masa sannan a nan wajen ya ce kada yi jayayya ga waɗanda suke ha'intar kawo kansu waɗansu wani gida ne ana ce musu banu ubairiq kamar yadda kisa ta zo a cikin sunan tirmidhi banu ubairiq mutane ne su su uku sunansu kusan ɗaya ne da bishir da bushair da mubashir bishir da bushair tasgirin bashir da mubashir bushair ɗin mawaƙi ne amma munafiki ne ya kasance yana waƙoƙin zagi da habaici ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbai amma ba zai yi su ba sai ya ce kun ji abin da wani ma ya faɗa sai ya liƙa ta sai ya liƙa waƙar ga wani daban bayan shi ne ya yi saboda tunda ya bayyana musulunci in an shi ne ya yi kaga kenan wannan ya bayyana kafircinsa to sai ya nuna kan cewa ba shi ne yake yi ba waɗansu ne suke yi to akwai qatada ta binin nu'man ɗaya daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam na daga cikin al'ansar a shi ne wanda a yakin uhud aka sare shi da takobi idansa ya zagonye idansa ya zazzago ya kwaranye maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya sa hannunsa ya mayar da idan ya shafa idan nasa ya dawo inda yake har yana cewa shi baya bambancewa wanne ne idan nasa lafiyayyen wanne ne marar lafiyar saboda ya dawo yadda yake har ma ya fi wancan kyau yana daga cikin mu'jizozin da suka bayyana na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a yakin Uhud akan wannan sahabi Al-Qatada ibn Nu'man to baffansa Rifa'at bin Zaid ya kasance Allah ya bashi wadata idan masu idan fatake suka zo daga kasar sham sai ya sai wato nikakken gari wanda aka kawo na tatacciyar alkama wanda yake mafi yawan abincin mutane saboda talauci a madina dabino ne da irin wato a abin nan alkama ta sha'ir wadda take ita ce sha'ir nau'i ne na alkama amma wanda yake koma bayan tatacciyar alkama mai kyau wadda ake kawowa daga sham kuma ma irin wannan wadda yake in an nika ta ba a tankaɗe saboda haka idan aka yi gurasar kana ci tana sukan harshen ka ba lukui-lukui za ka ji ta ba to in wannan garin mai lukui-lukui ya zo mutane in suka zo in suka saya sai su koye shi shi a ah, ah, rifa'ata bin zaid da ya sai wannan akwai ɗakinsa a bene da yake da shi sai je ya ajiye wannan gari nasa tare da kayan tare da silkensa wanda yake silken yana zuwa tare da hular kwalkwali da takobi duk tare suke set ɗaya ne har guda biyu ya ajiye su a nan da daddare sai aka je aka huda ɗakin aka kwashe wannan garin aka kwashe kayan yakin nasa aka yi bincike suwaye suka sace suwaye suka yi wannan satar sai aka ce ai mun ga an kunna wuta a gidan banu ubairin ana girki to kuma an san talakawa ne saboda haka sai tuhuma ta fada a kansu suna jin tuhuma ta fada a kansu sai suka liƙa tuhumar ga wani daga cikin wanda yake cikin kabilar cikin gidan unguwar shi kuma sai zara takobin sai ce duk wanda ya masa wannan tuhumar wallahi sai ya fi lauyansa. sai suka ce a'a ba kai bane ba kai bane ba kai bane cewar ba kai bane kaga sai ya zama tuhuma ta liko a gare su da aka saboda sai aka je aka kai karar su wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna jin an kai karar su wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka je suka samu wani daga wani dattijo daga cikin mutanen unguwar shi kuma ya iya makirci shi ma sai ya je ce a je a tuhumci shi kata ta binin nu'man cewa ya je ya kai karan mutanen kirki gida na musulmi masu salihai ya je ya liƙa musu tuhumar sata bayan ba su ne suke satar ba da ya je wajen annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya kwaɓe shi cewa ya zaka zo mutane wanda an san su da kirki zaka zo ka ce zo ka liƙa musu sata hankalinsa ya tashi sai aka saukar da wannan aya ana saukar da wannan ayar sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira shi karanta masa ita kaga ta tabbata kan cewa wa'annan mutane da aka tuhumce su da har aka zo waɗansu daga aka samu waɗansu shi wannan dattijo ya zo yana mujadala domin ba da kariya a gare su kan cewa ba su ne suka yi bayan kuma su suka yi laifin ya zo yana yin jayayya domin ba da kariya ga wanda suka hainci kawukansu domin su suka yi laifin menene wajibin mutum in ka gane wanda ya zamanto alha'in ya yi laifi kai masa wa'azi ka ce masa ka ji tsoron allah haƙƙin mutane ka je ka mayar amma sai zama to ya zo ya bada kariya a gare su to su ne aka saukar da wannan aya aka ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga kada yayi jayayya ga wanda suke ha'intar kawo kansu khitabin ga annabi sallallahu alaihi wasallam ne amma al-maqsud wanda suka yi wannan abu tunda shi annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi jayayya domin ba da kariya ga waɗansu ba a wata kissar an ce su dai banu ubayriq tu'mata bin ubayriq shine aka yi masata da aka yi masa sata waɗanda suka yi satar waɗanda suka yi satar sai suka da suka ga za a gane su sai suka ɗauki silken suka je suka jefa gidan wani bayahudi suka jefa gidan wani bayahudi ana ganin bayahudi silke a gidansa ana ganin kayan sata a gidansa dama bayahudi ga zaman da suke da musulmi zama ne na rashin aminci da rashin yarda ai kaga nan da nan za a yi saurin zargi a gare shi bai hudu ya zo ya ce shi ba shi ne ba bai san labarin wannan silke ba hmm? aka samu mutanen mutane yan uwan su tu'mata bin ubayriq suka rinka cewa ai shi ne yayi shi ne yayi satar shi kuma wanda yayi satar yana ciki yana ji ana faɗa saboda haka kaga waɗannan saboda sun ga bai hude ne suka zo suna suka jefa laifi a kansa alkur'ani ya sauko don ya kare bai hude ka duba ka ga ba yahude ne makiyin musulmi ga yanda ake ta bawa da kisarsu amma yayin da ya zama to an tuhumce shi ba bisa gaskiya ba Allah ya saukar da ayoyi domin a kare haƙƙinsa wannan shine muntaha na adalcin musulunci wanda hatta yake makiyi ga addinin musulunci idan dai gaskiya tana tare da shi to za a tsaya tare da shi ba kuma za a yadda a liƙa masa cuta a liƙa masa rashin adalci ba ana gani sannan kuma a ce ai dan kawai shi ba musulmi ne sai a yadda addinin musulunci addini ne na gaskiya shi yasa aka bude da inna anzalna inna anzalna ilayka alkitaba litahkuma bainan nasi bima araka Allah mun saukar da littafi gare ka dan kai hukunci tsakanin mutane da abinda Allah ya nuna maka abinda Allah ya nuna wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine tsagwaran adalci wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla wannan adalcin yana kan kowa Allah ta'ala ya ce ya ayyuhalladhina amanu kunu qawwamina bil qisti shuhada lillahi walau ala anfusikum أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا الله يتي يكو وند وكي إيماني كزمن تو ماسو زابرا دا سياوا دا آدلتي ماسو سياوا دا آدلتي شو ماسو ين شيدا غا الله كودا da ko wannan adalcin da za ku tsaya zai zamanto haƙƙin ya hau kanku ne ko kuma akan iyayenku ko akan danginku sawa'un shi faƙiri ne ko mawadaci ku tsaya da adalci a kansa Allah shi ne ya fi cancantar ku duba haƙƙin Allah ya fi cancantar ku duba ba kasancewar wannan mawadaci ba ne da haka ku karkatar da gaskiya ya zuwa gare shi ko kuma talaka ne ku ce za ku karkatar da gaskiya ku kawar da haƙƙi a gare shi bayan haƙƙi nasa ne don shi ba shi da abin da zai yi na yin rashawa ko talaka ne ko mawadaci ne haƙƙin Allah ya fi bisa ku duba halin da wannan yake ciki fala tattabi'ul hawa an ta'dilu kada ku bi son ranku har ku kai ya zuwa ga rashin yin adalci to addinin musulunci addini ne na adalci mu duba yadda aka saukar da aya akan kare haƙƙin ba yahudi wanda ba musulmi ba yayin da aka cuce shi ba da haƙƙi ba kuma wanda suka yi cutar ba da haƙƙi ba suna da sunan musulmi ne musulmi ne suka yi wannan Allah ta'ala ya ce wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kada ka kada ka kada ka bada kariya ga maha'inta musulmi ne kuna musulunci idan kun tsaya akan kiyaye amana amma yayin da ya zamanto kan cewa kun zamanto maha'inta musuluncinku ba zai sa a kare muku ha'incinku ba wannan darasi ne babba shi yasa Allah ta'ala ya saukar da khitabun muwajjah aka fuskantar da khitabun ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ba shine yayi ba domin ya zamanto kan cewa tamkar a ce shine yayi saboda al'ummarsa su ɗauki abin da muhimmanci Khitabun ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne amma al-maqsud mu yan al'ummarsa kada mu zamanto wato masu ba da kariya ga waɗanda suke ba masu ha'intar kansu Allah ta'ala ya ce yastahfuna minan nas suna ɓuya ga mutane domin yayin da suke wannan a wato kullakullan kan cewa me ya kamata mi wa ya kamata mu liƙa ma mu liƙa ma wannan ba yahudan ko kuma su kamar yadda su banu ubairik suka ce mu liƙa ma wani da kuma ya zama kan cewa da wannan mutumin ya zama kan cewa ya fi karfin a ce za a liƙa masa laifi suka zo suka ce ai mu je mu samu wani ya je shaida a gare mu wajen annabi sallallahu alaihi wasallam domin a mayar da mu bura'a a mayar da mu kubutattu marasa laifi mu samu wanda zai tsaya mana shaida to kaga wanda zai musu shaida akan wannan kaga ya musu shaida akan ƙarya kenan hmm? Allah ya ce yastahfuna minan nas suna kuya daga mutane yayin da suke wannan mugun wannan kullakullan nasu wala yastahfuna min Allah amma ba sa buya daga Allah ba sa buya daga Allah shi yasa sai Allah ya ƙara ƙarfafa wannan da cewa huwa ma'ahum Allah yana tare da su idh yubayyituna ma la yarda min alqawl yayin da suke bin dare suna kulla abin da yake ba abin yarda ba ne a wajen Allah na daga zance sawa'un minkum man asarra alqawla wa man jahara bihi wa man huwa mustahfin bil wa saribun bin nahar duk ɗaya ne a wajen Allah wanda ya ɓoye magana da wanda ya bayyana ta da wanda yake ɓuya a cikin dare yana ƙulle-ƙulle da kuma wanda yake a bayyana da rana yake abinsa duk ɗaya ne wajen Allah ba bambanci wato in kana so ka san aya kawai guda ɗaya don game da ilimin Allah ka duba jemage jemage kaga baya gani ko ba kana ganin baya gani amma haka zai tuho ya shiga cikin soro ba abin da yake tsare shi ka duba kare cikin dare cikin dare ba abin da kake gani kare ku tuni ya ga tuni ya ga bera sai ya je ya kama shi kai baka ganin komai yanzu mai bincike ya nuna kan cewa akwai waɗansu waɗansu abinda waɗansu abinda ake cewa infrared radiation abubuwa ne wanda ido ba zai gani ba amma idan kare zai iya ganin sa saboda haka akwai abin da yake yana nan ana iya ganin sa amma mu ganinmu ne iyakantacce ba za mu iya ganin sa ba shi yasa Allah ya ce la tudrikuhul absar gani ba zai riske Allah ba saboda ganin mu iyakantacce ne a cikin halittar Allah Allah ya sanya mana aya kan wannan ganin mu abinda ake kira abinda malaman physics suke kira visible spectrum wanda kake gani da ja ya zuwa ga kore a'ala ɗinsa ja mm, na can karshen sa kuma shine abin nan banafsaj violet iyakansa wanda zaka iya gani kenan abin da ya ketare violet wajen karfi ko abin yake kasa da ja wajen rauni ba za ka iya ganin sa ba amma kuma yana nan ga shi ilimin dan adam din ya tabbatar da cewa akwai shi amma ba za ka gani ba to ballantana kuma ganin Allah wanda shi ya halicci ga daya ɗaya daya radiations na duniya baki daya shi ya halicce su saboda haka duk ɗaya ne a wajen Allah abinda mutum ya boye ya je da abinda ya bayyana sannan ya ce wa kana Allahu bima ya'maluna muhita Allah ta'ala me kewayewa ne ga abin da suke aikatawa domin duk abin da zaka yi a cikin duniyar nan zaka yi to duniyar gabaki daya a cikin al'arshin Allah take al'arshin Allah gabaki daya Allah madaukakin sarki yana saman sa saboda haka babu abin da yake ba Allah ya ba Allah madaukakin sarki ya kewaye shi ba da sanin sa da daukakar sa to sannan kuma ma'iyar Allah da Allah ta'ala ya ce wa huwa ma'ahum ay ma'ahum bi ilmihi ba wai Allah yana zuwa bane ya kasance tare da su da zatinsa domin zatin Allah ya fi karfin wani abu a cikin halittarsa ya ɗauke shi zatin Allah ya fi girman wani abu a cikin halittar Allah ya zamanto ya ɗauke shi amma Allah iliminsa iliminsa yana tare da su baya rabuwa tare da su shine ma'anar ma'iyar Allah ta'ala tare da su sannan Allah ta'ala ya yi zargi a gare su ya ce ha an tum ha'ula ku ku ne waɗannan da kuke yin jayayya a gare su a rayuwar duniya kuke jayayya kariya a gare su a nan rayuwar duniya wanda ka san kan cewa makaryaci ne ka zo ka kare shi a duniya to ranar alkiyama waye zai zo ya kare shi a wajen Allah wannan ayar tana yin gargadi mai tsanani ga masu aikin lauya ga masu aikin lauya lauya musulmi bai kamata ya ce zai zo ya kare mai laifi ba wannan ayat ta hau kansa duk lauyan da zai kare mai laifi wannan ayat ta hau kansa ha antum haula ijadaltum anhum fil hayati dunya faman yujadilu Allah anhum yawmal qiyamah Allah yana gaya maka za a sake wannan shari'a a gabansa ka zo shari'a a nan duniya ka sanya wig ɗinka ka je gaban alkali ka kara barawo ka kara makaryaci ka kara mai satan ƙuri'a ka je ka kare shi wajen alkali an yi hukunci a kansa ka faɗi technicalities ka faɗi wannan ka faɗi wannan don ka sanya alkali ya shiga cikin ya shiga daji ya kasa gane abu saboda ka iya magana abin nan kalon kwasa ƙarya kamar yadda ta asifar gaskiya ka san mutumin kuma mai laifi ne don dama sai sun zo sun zauna sun ce ka yi laifin ko ba kai ba na yi ta shi to yawa abin da nake so kenan in ba in da ba gayan ba zan yi maka aiki ba wato sai ma ya yi shaida kan cewa ya yi laifin to yayin da yawan nan laifin ai a lokacin nan in kana da imani in kai musulmi ne sai ka ce to je ka kai ma wani ni Allah ya ce wala tujadil anil ladina yahtanuna anfusahum kada kai bada kariya ga wanda suke ha'intar kawo kansu to shari'a za a sake ta a gaban Allah ka je ka yaudari alkali wanda yake shi ma mutum ne kamar ka wanda iliminsa ragagge ne to yaya za ka yi in ka zo ka tsaya a gaban Allah za ka je ka ce za ka yi jayayya ne ka bada kariya a gare su a gaban Allah an manya Kunu alaihim wakila ko kowa zai zamanto wakili alwakil wato wanda zai zamanto mai ba su kariya mai cewa ni na lamunce musu ni ne na tsaya musu waye zai ce zai je ya tsaya gaban Allah an ce za a kawo mutum a jefa cikin jahannama ce kai ne wakil dinsa waye zai iya wannan a wannan mawqif din wannan ayar ta isa wa'azi ta isa kwankwasar zuci ha antum haula ijadaltum anhum fil hayati dunya faman yujadilu Allah anhum yawmal qiyamah amman yakunu alaihim wakila نعم ومن يعمل ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لعمت Allah ta'ala ya ce wa man ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillaha yajidillaha yajidillaha rahima wanda ya aikata wani laifi wanda duk ya aikata laifi aw yadhlim nafsahu ko ya cuci kansa thumma yastaghfirillaha sannan ya nemi gafara Allah yajidillaha ghafurar rahima zai samu Allah mai yawan gafara mai tsananin jin kai duk da wannan abin da suka yi da narkon da aka yi musu da tsananin da aka yi musu Allah ta'ala bai rufe musu kofar tuba ba duk wanda ya aikata mummuna kamar yadda suka yi wannan kuma wani irin aiki ne na mummuna kowane laifi ne sawa'un sagiratan au kabira ko karama ko karamin laifi ko babba au ya zulim nafsahu ko kuma ya cuci kansa wannan yana daga cikin atful ami alal khas domin cutar kai ita ma ta hada asu ta haɗa karamin zunubi da babban zunubi da shirka ma baki ɗaya. ko mutum ya cuci kansa da sabon Allah maɗaukakin sarki wato da gangan kasan laifi ɗin ne ka je ka yi bisa ganganci ba bisa kuskure ba sun ma yastaghfirillah sannan ya nemi gafara Allah ya ji dillaha gafuran rahima zai samu Allah mai yawan gafara mai jin kai wato ba abinda zai hana shi Allah ya karɓi tubansa wanda daga cikin malaman tafsiri ya ce menene hikimar sifanta wannan da alwujidan alwujidan shine abin da kake ɗanɗanawa abin da kake jinsa a jikinka ta yaya za ka ji a jikinka cewa allah mai yawan gafara ne mai jin kai tunda abin da allah ya ce za ka ji kenan za ka ji shi a jikinka domin waje da yana zuwa da ma'anar alwujidan yana yana zuwa da ma'ana ya'alam yana zuwa da ma'anar alima domin shi yasa nema yake yin shi yasa nema yake yin nasba ga maf'ulai ne hmm? zaka ce alimtullaha ghafuran rahima wajadtullaha ghafuran rahima allaha shine al-maf'ulul awwal ghafuran al-maf'ulul thani alimtullaha alimtu allaha maf'ulul awwal ghafuran maf'ulul thani saboda haka babin su daya waɗansu suka ce ma'anar su daya ay yajidillaha ghafurur rahima ay ya'lamillaha ghafurur zai san sani na yaqini cewa Allah ghafurur rahim ne to wannan sani na yaqini din a yi Abiri da shi da alwujdan zai ji a jikinsa wato jin da zai bashi ilimi wanda ba zai iya inkarinsa ba ta yaya zai samu wannan ilimi shi waɗansu malamai suka bayyana wannan da cewa yayin da mutum ya zama to ya nemi gafara Allah ya tuba sadiki ya zuwa ga Allah shi kansa a jin jikin kansa zai ji kan cewa hakika Allah ya yafe masa don saboda zai ga ya nisanci wannan aikin kuma Allah maɗaukakin sarki ya lullube shi da rahamarsa yadda zai zamanto ya shi kansa zai ga ya zamanto mutumin kirki ya canza wanda ya tuba na gaske wato zai ga Allah maɗaukakin sarki ya azurta shi da istiqama akan tafarkin Allah wanda yake wannan shine dalili da zai sami ilimi na yaƙini cewa hakika Allah mai karɓar tuba ne hakika Allah mai gafarta zunubai ne yanzu yanzu ga mutum kamar wani bawan Allah ne da ake ban labarinsa shekaran jiya jiyan nan ya zo ba musulmi ba ne ya zo ya musulunta wa shi ne yake mamaki wa yanzu yau shi ne musulmi yanzu yau shi ne musulmi yadda ya zama da babban abin da ma yake yi ya kar addinin musuluncin yake yake maki wayan zai yau shine musulmi gashi kuma har san addini yake yana kara addinin musulunci to wannan shine dalili cewa wanda ya yi tuba na gaske tsakaninsa da Allah zai sami ilimi na yaƙini cewa Allah mai yawan gafara ne Allah mai tsananin jin kai ne ga bayi dan zai ga Allah maɗaukakin sarki ya canza rayuwarsa ra'asan ala aqib ɗari bisa ɗari ya zamanto daban kuma wannan za mu gani a cikin rayuwarmu a cikin kayukanmu da kuma a cikin sauran waɗanda muke zaune tare da su ka ga mutum da babu irin shaidanci da iblisanci da baya yi akwai wani bawan Allah ba irin shaidancin da baya yi ba irin iblisancin da baya yi har wata irin cuta Allah ya sa masa da aka zo ana ziyartarsa wannan cutar fa yace na san abin da nema Allah yace na san abin da nema Allah har Allah ya samu wannan cutar yana da lokaci ɗaya gab da mutuwarsa kawai sai ya canza duk wannan shaidancin da shaye-shayen da fasikancin duk ya daina ya zama toma shine ladanin unguwarsu ne ke tayar da su sallar asuba bai daɗe akan haka ba Allah ya ɗauki ransa a cikin wannan kyakkyawan halin to wannan shine wato zai samu Allah mai yawan gafara mai jin kai wato zai ji shi a cikin jikinsa ya zamanto kan cewar ai shi ne. a nan Sheikh Sa'id yake cewa fa yaghfiru lahu ma sadar minhu min adh Allah ya fi masa abin da yayi na laifi wa yuzilu anhu ma tarattaba alaihi min an-naqs wal aib abin da ya biyo wannan zunubin na tawaya da aibi Allah ya yaye shi da ana ganin sa watsatse da ana ganin sa a abin nan tantiri da sauransu duk wannan abin Allah maɗaukakin sarki ya kawo masa wa yu'idu ilaihi ma taqaddama min al saliha ya dawo masa abin da da ya aikata na kyawawan ayyuka Allah ya dawo masa da su wa yuwaffiquhu fi ma yastaqbiluhu min umurihi ya kuma shirye shi ya sa masa taufiƙi a cikin abin da yake fuskanta nan gaba na rayuwarsa wala yaj'al dhanbahu ha'ilan an tawfiqihi ba zai sanya wannan zunubin nasa ba ya hana masa taufiƙi ya zama tun da ya zunubi kuma shikenan Allah ya zare sha'aninsa ya rabu da shi a'a duk da tawfiqi yana tare da shi wa idza ghafarahu ghafara ma tarattaba alaihi idan Allah ya yafe masa zunubin duk abin da zai biyo baya na wannan zunubin kuma sai Allah madaukakin sarki zai zamanto kan cewa ya yafe masa shi yace wa alam ka sani anna amala su'i indal itlaq shi in aka ce mutum ya aikata mummuna ba tare da an kayyade wani irin mummuna bane yashmalu sa'iral ma'asi yana hada dukkan sauran zunubai as-saghirata wal kabira da karami da babba wa summiya su'a yayin abin da yasa aka sanya shi mummuna likaunihi likaunihi ya su'u amilahu bi uqubatihi don yana bata ma wanda ya aikata da okubar da za a yi masa su ai bi itibari ma sayakun abinda zai kasance rana alkiyama da kuma anan duniya shi yasa ake ce masa su dan yana bata ma wanda yi. tun anan duniya mutum zai gani eh, laifi yana bata ma wanda yi domin zai gani a cikin arzikinsa zai gani a cikin alakarsa da mutane zai gani a cikin lafiyar jikinsa zai gani hatta a kamar fuskarsa zunubi yana da wannan ولكونه من نفسه سيئا غير حسن da kuma kasancewar shi a kan kansa a ƙashin kansa mummuna ne ba kyakkyawa ba wa zalika zulmun nafs in aka ce kuma zaluntar kai wannan shi ma inda al-itlaq yashmalu zulmaha bi shirki fama ya hada wato cutar kai da shirka da abin da yake koma bayansa amma idan ya zamanto kan cewar aka hada su tare da juna to sai a fassara kowanne da abin da ya dace da shi don haka in aka ce in aka hada su tare an aka hada su tare kama a wannan ayar faman ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu to ka gani dukkanin su munana ne dukkanin su sabo ne to amma in suka hadu sai ya zama kan cewa kowa yana da tasa ma'anar wato idza jitama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a idan suka rabu sai su to ma'anar su daya in ko suka hadu tare kowanne sai ya to yana da ma'anarsa to nan da ya zamanto an hada su tare me ma'anar asu anan asu'u anan ai ma ya alan bihi alan nas abin da yake yi ya bata ma mutane kamar wannan abin da suke suka cuci waɗansu waɗanda suke waɗanda suke wato barrantattu ba masu laifi ba ka je ka jingina musu laifi ka san ba abin da ya kai wannan ƙuna irin wanda yake bari'i ka zo ka tuhumce shi to kaga wannan shine asu din ai sun saba ma mutane da abin da suka a zulm kuma zulmun nafs kuma shine sabo tsakanin mutum da bawa shi a so din da ake nufi a tsakaninsa da bayan Allah wato ya shiga cikin haƙƙinsu a jininsu ko a dukiyarsu ko a mutuncinsu cutar kansa kuwa da sabo tsakaninsa da mahalicci to sannan Allah ta'ala ya ce wa man yaksib ithman wanda duk yayi tsoro laifi wato wanda ya aikata laifi fa inna ma yaksibuhu ala nafsi to kansa yake yi ma wannan laifin domin la taziru waziratun wizra ukura wani rai ba zai ɗauki nauyin wani rai ba wanda duk yayi laifi kansa yi ma kowa kuma za a yi masa hisabi tsakanin abin da ya aikata ne ba za a ɗauko maka laifin wani a ɗora maka ba kamar yadda kuma naka ba za a ɗora a je a ɗora ma wani ba ai la yu'aqabu ahadan bi dhanbi ahad ba za a yi ma wani uquba da laifin wani ba wala yu'aqabu ahadan akthara min al-uqubati an-nashi'ati an dhanbihi kuma kowa ba za a yi masa uquba sama da uqubar da ta zo da da zamanto tokan cewa laifin ne ya janyo ta ba wa man yaksib ithman fa inna ma yaksibuhu ala nafsi wa kana Allah aliman hakima kuma Allah madaukakin sarki ya kasance mai cikakken sani hakima mai cikakkiyar hikima ai lahul ilmul kamil wal hikmatut tamma yana da cikakken ilimi da kuma da kuma hikima wajen take cikakka wa min ilmihi wa hikmatihi annahu ya'lamu dhanb wa ma sadara minhu yana daga cikin ilimin Allah da hikimarsa ya san laifi in an yi ba zai zama to kan cewa an yi laifin bai gane ba ba zai zama tukan cewa wato ba kamar nan ba ne da za ka iya zuwa ka yaudar alkali saboda kai gwani ne lauya ne gwani ka je ka ce ai wannan abin da ya bai saba wata doka ba domin ga, ga sakin layi kaza sakin layi kaza ya ce kaza ya ce kaza hmm? laifi ne amma sai ka je bitamwi da dabara ka je ka lulluɓa ya zama tukan cewa har ba a gane laifin ba to shi Allah maɗaukakin sarki mai cikakken sani ne in aka yi laifin ya san laifi ba za a yaudare shi ba za a rufe masa laifi ba wa sababin da'i li fi'ili ya san kuma abin da yake sawa a yi laifin wal uqubati al mutarattibati ala fi'lihi kuma ya san ma uqubar da ta cancanci wannan laifi din wa ya'lamu halatal mudhnib ya san shi kansa mai laifin ya san halinsa annahu in sadara minhu dham bi ghalabati dawa'i nafsihi al ammarati bisu' مع مع إنابته إلى ربه في كثير من أوقاته أنه سيغفره له ويوفقه للتوبة كما الله يسن حال من زنبي يسن شوى إذن يزنب سبودا الله يا سبودا رنسا وده تكي مي يوان أمرتسا دمومونا يسن شوى واتو رنجاي ني أكي مسا كما يسن شوى زي داو چكين حي چنسا إيمان زي داو مسا يزمن تو يا توبة كما يسن شوى إن يزمن تو يا سامي إرون ونن يسن شوى زي يا في مسا yayin da duk mutum yake laifi din yana daga cikin ilimin Allah da hikimarsa idan kuma ma yayi laifin ne da kan cewar yana da karfin rai akan saba ma saba ma Allah da kuma saboda wato rashin ganin girman Allah da cewa Allah yana ganin sa da kuma saboda baya ɗaukan akubar Allah akan komai ya je yayi abinsa gaba gadi to ya san cewa wannan wannan shine wanda yake manisanci daga gafara Allah manisanci daga taufiki sai ga irin wannan sune Allah wanda baya musu muwafaka kan su tuba sai ga in suka yi laifin kullum da dorawa suke a cikin laifin saboda me saboda rashin ganin girman Allah sannan Allah ya ce wa man yaksib khati'atan wa man yaksib ithman fa inna ma yaksibuhu ala nafsi wa kana Allah aliman hakima wa man yaksib khati'atan aw ithma wanda duk yayi tsororin wani kuskure wato ya aikata wani laifi aw ithman ko kuma abin da yake koma ba al khati'a shine abin da kai da gangan laifi wanda kai da gangan al'ithim shine wanda yake koma bayan wannan shine abin da za ka iya ya zama kan cewa baka yi ba za ka iya barin sabo baka bar shi ba asalin ma'anar al'ithim suna ne na taguwa ana ce ma ana ce ma taguwa athima idan ya zama kan cewa za ta iya cin gasa ya zama aka zo ta ƙin gudu yadda ya kamata ta ci gasar sai a ce mata athima to al'afim shine wanda yake zai iya bin Allah wajen ya ki saba masa ko ya yi farilla amma sai da gangan ya ƙi takasulan sai ya zamanto kan cewa ya yi kasala ya ƙi yin wannan ko kuma ya ko kuma ya zamanto kan cewar abin da ya kamata ya bari ne bai bar shi din ba sun mayar mi bihi bari'a sannan bayan ya yi wannan laifin ya tuhumci wani wanda yake bari'i wanda yake wato kubutacce ba abun tuhuma ba wanda yake ba shine yayi ba ka yi laifi sannan ka jefa ma wani kan cewa shine yayi faqad ihtamala buhtanan wa isman mubina to wannan ya ɗauka ma ransa ya ɗauka ma kansa ya ɗauka bayan bayansa ya ɗauka ma kansa wato ƙarya wadda take mabayyaniya albuhut shine abin da yake za ka zo ka faɗa ma mutum ya zamanto ka sanya shi ya kasa magana daga albahut daga fabuhital daga nan da aka samu fabuhital ladhi kafar kafiri sai ya zamanto ya rasa abun faɗa albuhtan shine abin da zaka zo ka yi ma mutum ya zamanto ya rasa abin da zai ce saboda tashin hankalin abin da aka yi masa abin da baya taba tsammani shine ma'anar albuhtan mutum bai san hawa ba bai san sauka ba ka zo ka ce a ai wannan shine barawon nan kaga sai ya rasa ma abin da zai ce ya kare kansa to wanda ya yi irin wannan ya yi laifi sannan ya je ya jefa shi ga wanda yake bai san hawa ba bai san sauka ba albari to wannan hakika ya dora ma kansa albuhtan wato ƙarya mabayyaniya mai sanya wanda aka jefe shi da wannan karyar har ya rikice ya rasa abin da zai faɗa wa isman mubina da laifi wanda yake mabayyani domin kowa hatta a cikin fitira ko da wahayi bai zo ba ya san kan cewa wannan laifi ne da ake inkarinsa mutumin da bai yi laifi ba wanda ya yi laifin ya je ya jefa masa kuma ya zamanto har ya samu wanda suke taimakonsa a kan su bashi kariya a tabbatar da wannan laifin ga wanda yake kubutacce wanda ba shine mai laifi ba sannan Allah ta'ala <clears throat> ya ce walaula fadlullahi alaika wa rahmatuhu da ba dan falala Allah a gare ka ba ya rasulullah wa rahmatuhu da kuma rahamar Allah lahammat ta'ifatun minhum an yudhilluk da wallahi wata jama'a daga cikinsu sun yi niyyar su batar da kai wato su sanya ka kamar yadda suka je suka tuhumci suka je suke ba da kariya ga azzalumai maha'inta kai ma sanya ka ka ba da kariya ga waɗannan ka je ka rinka tuhumar wancan bari'i sai a ah, ai wannan musulmi ne tunda an ga musulmi ne wanda kuma ake tuhuma ba yahude ne ka ce a ah, tunda musulmi ne abinda aka sani na halin musulmi shine gaskiya da riƙon amana yahudawa kuwa an san su da rashin gaskiya da rashin riƙon amana don haka sai ke gaggawa wajen karkata ya zuwa ga waɗannan karkata ya zuwa gare su sun so a ce haka suka yi maka ba san cewa suna mu'amala ne da wanda wahayi yake zuwa masa daga sama ba ba da sauran shugabanni suke mu'amala ba ka'ab ibn malik ya ce ya rasulallah da kai shugaban duniya ne da kai sarkin duniya ne da wallahi na san irin maganar da zan gaya maka ka yadda ni ka kyale amma in ma na zo na shirya maka karya na faɗa ka yadda da ni wahayi zai zo ya tona min asiri ka'ab sha'ir ne mawaƙi ne ƙwararre kuma wajen waka kuna jin da in kun karanta diwanin nabiga da shi da nu'man ibnu ma'is sama lokacin da ya je abin nan da ya ce da aka kai ƙararsa saboda an tumce shi ya sifanta sifar matarsa ya sifanta sifar matar sarki da sifar da babu yadda za a iya sifanta ta da ita sai in ya santa saboda haka ya ce wannan wato don karfin rai har ya kai ma wato zai keta ya shiga cikin ya shiga cikin fadata har ya je ya samu matata saboda haka ce sai ya kashe shi amma da yake mawaki ne hmm, ya jera waka ya jera waka har ya zama tokan cewa umarni ya kyale shi ya yafe masa to abu ya ce shi ma mawaki ne zai iya wannan da bai je yakin Tabuk ba ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya Rasulullah na san kai da sarki ne na duniya zan iya faɗin maganar da dole zan kubuta a gabanka kai da gaskiya ta ka kyale ni amma in ma na gaya maka ka kyale ni wahayi zai zo maka Allah zai tona mun asiri to kaga imani kenan to su ka waɗannan saboda raunin imaninsu da munafunci sun yi burin a ce sun yaudari manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma sun ja shi ya zo ya yi abin da suke yi na mujadala ga maha'inta shine Allah ta'ala yake faɗan halin su yake tona musu asiri ya ce da ba dan falala Allah da rahamarka ba da abin da suka so su yi kenan su batar da kai kai ma ka je kai abin da yake ba daidai ba shine sai Allah ta'ala ya ce wa ma yudilluna illa anfusahum ba kowa za su batar ba sai kawo kansu duk wanda ya nemi yin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kansa zai yi ma domin shi mahfuzi ne ma'asumi ne kansu za su batar wa ma yadurrunaka min shay ba za su cuce ka da komai ba ya rasulullah wannan ya isa falalar Allah ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa mutane duk kaidinsu duk makircinsu duk dabarunsu duk karfinsu da za su taru ba za su tushi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da komai ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kiyaye mutane yana sanin su amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba dolo bane in ma ka nuna masa zara ya san zarar kake yi shine a amr bin da yake amr bin al wato haziki ne gwani ne yana daga cikin duhatul arab ana cewa inda za a rufe gari ya zamanto kan cewar sai kana da akwai kofa ɗari kowace kofa sai da kowace kofa ɗaya cikin kofofi ɗari ɗin nan sai da dabara ba ɗaya dabara ɗayan za ka iya fita ba yace ga kowace kofa sai ya samu dabara da zai fita tana ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana kiwon mutane ya san kowa shine wata ran ya tambaye shi ya ɗauka cewa annabi sallallahu alaihi wasallam a saboda yanda yake nuna ma kowa kan cewa kowa na sani cewa kowa ya ɗauke su a haka haka yake wato mai saukin sha'ani ne ba mai zurfin bincike ba da kiyaye kowa da tsani kowa da bawa kowa matsayinsa sai zo yake cewa ka fi so cikin mutane ya ce abubakar a ya ce aisha sai ya ce wa minar rijal daga cikin mazafa ya ce abuha ya ɗauka ko zai masa alkunya ko kuma zai nuna kan cewa kamar bai san yaya matsayinsa yake ba da sauransu sai ce abuwa yana faɗan haka ya ce mahaifin aisha wato abubakar sai ya gane cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ba wasa bane yana sanin kowa kuma ya aje kowa a matsayinsa to wannan babban shaida ce daga Allah kan cewa wa ma yadurrunaka min shay ba za su cuce ka da komai ba wato duk kaidin su duk shirin su sawa'un musulmin da ba musulmin ba kansu ɗauke annabi sallallahu alaihi wasallam daga tafarkin Allah ba za su iya ba ba za su cuce shi da komai ba domin ma'asumi ne salawatullahi wa salamuhu alaihi wannan ita ce babban dalili akan ismar manzan Allah salawatullahi wa salamuhu alaihi cewa mutane da suke kokarin kan cewa su dauke shi daga wato su zo su shirya masa gadar zare ko su shirya wani abu wanda yake za su dauke shi daga abin da Allah maɗaukakin sarki ya sanya ba za su samu nasara ba tare da annabi sallallahu alaihi wasallam sannan Allah ta'ala ya ce wa anzalallahu alayka alkitaba wal hikma Allah ta'ala ya saukar maka ya saukar maka da littafi shine alkur'ani wal hikma da kuma hikima ita ce sunna wato sanin yadda za ka yi aiki da alkur'ani yadda za ka yi hukunci da shi shine sunna wa anzalallahu alayka alkitaba wal hikma wa kana fadlullahi alayka azima lallai falalar Allah a gare ka ya rasulullah mai girma ce Allah shi da kansa yayi shaida akan yema manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babbar falala tarin falala wato wa allama kama lam takun ta'lam kuma Allah ya sanar sheka abinda ka kasance abinda ba kasance kana sanin sa ba abinda ba kasance ka san shi ba Allah ya sanar da kai bai iya rubutu ba bai iya karatu ba amma ya zo da ilmul awwalin wal akhirin saboda haka ba wanda ya ba wanda ya sanar da shi in ba Allah ba shi yasa Allah ya sanya shi bai iya rubutu bai iya karatu ba dan ma kar a ce hmm, kar a ce ya ji ya koya ne a wajen waɗansu وما كنت وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك اذا لارتاب المبطلون baka kasance kana karanta shi ba kana karanta wani littafi kafinsa ba ma ka rubuta shi da hannunka da kana yin haka lartabal mubtilun da makareta sai su rinka kokonto sai a ah, ai dama abin da ya je yana karantowa din nan ne shine yazo yake gaya muku bari mu mu je mu samo shi a can wajen to ba za ka taba samo masdarin sa ba a nan duniya tunda daga wajen Allah yake shine wa allama kamalam ta takun ta'lam Allah ya sanar shi ka abin da ba kasance ka sani ba wa kana fadlullahi alayka azima lalle falalar Allah a gare ka ya rasulullah mai tarin girma ce shi yasa ya zama to kan cewa yafi kowa yafi kowa godiya yafi kowa godiya cikin bayan Allah kamar yadda ya ce ma Aisha afala uhibbu an akuna abdan shakura shin bana so in zama to bawa mai tsananin godiya ga Allah ba to haka kuma sallallahu alaihi wasallam ya kasance ya tsaya da haƙƙin Allah na godiya gare shi yadda ya cancanta ya zama to kan cewa ya gode masa falalar Allah ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta fi falalar da Allah ya ma dukkan wani makhluki ba wanda Allah ya ma falala irin falalar da ya ma manzon Allah salawatullahi wa salamuhu alai saboda tarin abubuwan da ya bashi na baye-baye wanda <clears throat> ba zai yiwu a ce an kiyaye su ba ba zai yiwu ya zama kan cewa an rubuce su ba abin da ake nufi waɗansu malamai kamar yadda muka fassara hikima da cewa sunna ce waɗansu malamai sun ce ma'anar hikima shine ma'arifatu asrarar shari'a sanin asraru shari'a sanin makasidun shari'a manufar shari'a wanda da shi ne abinda ba hukuncinsa bai zo a nassi ba za ka iya yin kiyasi sahihi ka bayyana hukuncinsa imam malik yana cewa fikihu ba shi ne wanda ya kiyaye hukunce hukunce cewa in abu kaza ya faru mai zaka yi abu kaza ya faru mai zaka a'a fikihu shine idan abubuwa guda biyu suka zo suka zo maka ka gane wanne ne fi maslaha ka yi ka kyala wanda yake maslaha sa kuma baya ce wannan shine fikihu wannan shine shine hikimar da Allah ta'ala ya sanar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma shine hikimar da Allah madaukakin sarki yake cewa duk wanda Allah ya bashi ita ya bashi alkhairi mai yawa kuma shine ita ce wadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yi ma Abdullahi dan Abbas addu'a kan ya bashi hikima ya bashi ya bashi ita menene menene yasa Abdullahi dan Abbas ya samu albarkacin wannan addu'a ta annabi sallallahu alaihi wasallam masa addu'a kan Allah ya bashi hikima hidima da ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi da daddare sai ya kaddamar da butar alwala gare shi ya yi alwala annabi sallallahu alaihi wasallam ce Allahumma faqihu fi din wa allimhu ta'wil wa allimhu al-hikma hmm? Allah ka bashi sanin ilimin addini ka bashi sanin fassara alkur'ani ko kuma bashi sanin hikima albarkacin hidima ga annabi sallallahu alaihi wasallam saboda kan kana son samun hikima kai hidima ga sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ya za ka hidima ga sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ka santa umma ba in ma ba za ka samu damar sanin ta ba ka yada ta ka yada ta ka yada littafan sunna ka yada kasar kasar na sunna ka dauki nauyin masu haddace sunna masu sanin sunna masu hidimta mana sunna ka gina makarantu da za su koyar da sunna ka kula da waɗanda suke koyar da sunna ka ɗauki nauyinsu ka ba su scholarship su je su karatun sunna in kai ma sunna hidima sai Allah maɗaukakin sarki ya baka hikma. wa man yu'tal hikma faqad utiya khairan kathira wanda duk aka bashi hikima Allah ya bashi alkhairi mai tarin yawa Allah ya bamu Allah ya bamu alkhairi mai tarin yawa ya bamu ilimin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rayar da mu a kanta ya ɗauki ranmu a kanta ya sanya mu a cikin masu taimakon sunan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah kuma ya rusa Allah ya rayar da ita a cikin wannan ƙasa tamu Allah ya rusa bid'a ya rusa masu taimakon bid'a Allah ya rusa kafirci ya rusa masu taimakon kafirci wa sallallahu wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk